muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya ba mu damar haɗuwa a wannan rana ta litinin daren talata sha bakwai ga watan zulkaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan goma shekarar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan darasi namu mai albarka inda muke sharhin littafi mai suna alfurqan bai da auliyar rahman wa auliyar shaitan wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci dini abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn taimiyya wanda kuma wannan shine darasinmu na 29 idan ba a manta ba wannan littafi malam ya gina shi ne domin ya fayyace ya tantance ya bambance tsakanin waliyai na Allah waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe su ya fifita su ya ba su daraja ya ba su karama da ɗaukaka a tsakankanin bayansa saboda imaninsu da tsoron Allah su ya bambance su tsakanin su tsakaninsu da waɗanda suke waliyai ne na shaidan majibanta ne na shaidan waɗanda babu imani na kwarai a zuciyarsu babu tsoron Allah wannan littafi ibnu taymiya ya gina shi ne akan wannan jigo kuma wannan shi ne babban jigon ta yi a ƙarƙashin wannan a samu wasu batuttuka waɗanda suke da alaƙa ta kusa ko ta nesa da mawdu'in littafin kamar yadda aka san ɗabi'ar shekul islam ibn taymiya bahar ne shakundun ne a ilimi in yana magana wani lokaci yakan shiga wasu fannoni da wasu matsaloli waɗanda mai sauraro watakila zai ji cewa sun ɗanyi nisa da batun da yake magana a kai saboda duk inda ya ɗauko magana to yakan so ya ga ya ta to idan ba manta ba ibn taymiya yana magana akan fasilin da yake cewa su waliyan Allah babu wani abu da yake bambance su a zahiri da sauran mutane cikin al'amuran da suka shafi mubahat wato suna ci suna sha suna bacci suka yi auratayya wani abu da yake mubahi ne Allah ya halatta shi to waliyan Allah suka yi ba su da wata sutura ko wani uniform nasu da suka sha babban da shi tsakankanin mutane da kuma ba su zama kuma mutane ne wanda suke keɓanci kansu ba su ware kansu ko su shiga jeji ko su gina wasu gine-gine wanda za su ce a ciki kawai za su tsaya su bauta wa Allah a'a suna cakuɗuwa da mutane suna gaurayuwa da jama'a sannan suna tsayuwa da dukkan ayyuka da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa al'umma ta yi na taimakon jama'a na taimakon al'umma na kyakkyawar zamantakewa saboda haka ba sharaɗin waliyi ba ne ya zama yana da wani uniform nashi na daban ko yana da wata riga ko wani rawani ko wata hula wacce ta sha bamban da abinda sauran al'umma suke sawa ba shi da wani uniform kuma ba ya da wato wani hukunci na musamman dangane da mubahat shi ma yana cin abinci yana shan abin sha sannan kuma yana yin aure ba sharaɗin wali ne ya zama baya cin abinci ko kuma in ya ci abinci ba zai ci mai kyau ba ko kuma idan ya tashi cin abinci ba zai ci ba sai wato yunwa ta kai matuƙa gare shi ba wannan sharaɗi ba ne na wali kamar yadda wali ana samun shi a cikin wato malamai ana samun shi a cikin attajirai ana samun shi a cikin masu sauran sana'o'i ana samun sa a cikin ma'aikata ana samun shi a cikin masu kuɗi ana samun shi a cikin talakawa ana samun waliyi ana samun waliyya ba wani abu da waliyai suka keɓanta da shi na sana'a da sana'a kaza ko kuma sai mai ilimi iri kaza yake zama wali to wannan dai shine abin da ibnu tabiya ya koro magana a kansa kuma ya nuna cewa shi ma wali daure yake da jama'a yana aiki irin yadda Allah ya farlanta wa jama'a su yi aiki a tare mala yake cewa wa fi sunani an mu'adh ibn jabal wa ya karanta بسم الله الرحمن الرحيم فيقول المؤلف رحمه الله وفي السنن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال يا معاذ إني إني لو لو لو يحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال له وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عبادي قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم وقال أيضا لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقال يا معاذ ألا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة والسرقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال يا معاذ ألا أخبرك ألا أخبرك أم لك ذلك من ذلك فقال أمسك عليك لسانك هذا فأخذ, فأخذ بلسانه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أم أمك يا معاذ وهل يكف الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والصمت عن الشر خير من التكلم به فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها وكذلك الامتناع عن أكل الخنزير واللحم وشرب عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من من البدع المذمومة أيضا كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستذل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليجلس وليت ول وليستزل وليتكلم وليتم صومه وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوا أن رجلا سألوا عن عبادة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنهم تقالوها فقالوا وأين مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل, فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كلا وكلا ولكني أصوم وأفدو وأقوم وأنا آكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أي سلك غيرها أي سلك غيرها زانا أن غيرها أن غيرها خير منها فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة ما لم يأتي fi السنن المعاذ mu'adh al-mu'adh radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi أنه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت فأتبع الحسنة وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حديث يا tabbata السنن sunani a daga mu'ad ibn jabal radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu wasahu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi wa mu'ad ibn jabal wasiya lamma ba'athahu ila al-yaman yayin da ya aika shi yaman fa qala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace masa ya mu'ad ya kai mu'ad ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka samu kanka وأتبع السيئة الحسنة تمحها كبير ودممونا أيكي ككاوى تمحها زي شاف ممونا وخالق الناس بخلق حسن كيوى متاني مؤاملة لككاوى النبيئة وقال كما الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لأحبك يا كي معاذ لليني إنا سنك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة kada ka bar faɗar wato waɗannan kalmomi a bayan kowace sallah a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ubangiji ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar bauta gare ka wa qala wa huwa radifuhu haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mu'ad a yayin da ya goya shi akan abin hawansa yace ya mu'azu tadri ma haqqullahi ala ibadihi ya kai mu'azu ko ka san haƙƙin Allah da yake akan bayansa qultu mu'azu yace sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa sune ne mafi sani qala sai maza Allah ya ce haqquhu alaihim haƙƙin Allah da ke kan bayansa an a abuduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta masa kada su haɗa wani tare da shi wajen bauta a tadri ma haqqul ibadi ala Allah kuma ko ka san haƙƙin bayi da yake kan ubangijin su idan fa'alu zalika idan suka aikata hakan qultu mu'az yace sai na ce Allah wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su ne mafi sani qala sai ma'aiki yace haqquhum alaihi haƙƙin su akan sa Allah yu'azzibahum shine kada ya azabtar da su waɗannan hadisai ibnu taymiya yana kawo su don ya tabbatar da cewa wato su ma waliyai dole ne su yi aiki kamar yadda kowa yake aiki na ibada wato ba a sauke musu abin da aka wajabta ma wani ba su ma kamar kowa suke wajen aikin ibada ba a tantance su aka ce su an sauke musu ko an yi musu rangwame akan wani aikin ba sai sun yi ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nuna haka ta hanyar yadda ya nuna tarbiyyar da yawa sahabbansa hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da musnad da imamu ahmad daga mu'azu dan jabal hadisi ne isnadin sa hasan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi wa mu'az ibnu jabal wasiya mu'azu ibnu jabal daya ne daga cikin manya manyan sahabbai bal ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman sahabbai yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai shi yasa daga cikin falalarsa da martabarsa da karamarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi ne a ranar gobe kiyama shi zai zo yana jagorancin malamai mu'az ibn jabal annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi wasu garuruwa domin ya je ya isar da da'awa domin ya je ya da karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yada musulunci ya tura shi yaman to duk sanda ya tura shi wani gari domin da'awa yakan yi masa wasiya wasiya shine umarni da wasu abubuwa umarni kuma mai karfi wanda ake so lalle ka zumci shi shi ake kira wasiya kasa ka ce ya yi wasici ma'ana ya ba da wani umarni kuma umarni mai karfi wanda ya kamata a rike shi a yi aiki da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mu'az ibnu jabal wasiya yace ya mu'az ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka ji tsoron Allah duk inda kake ka ji tsoron Allah domin tsoron Allah shine jibon komai kalmar tsoron Allah ta kunshi dukkan musulunci gaba daya ta kunshi dukkan rayuwar dan adam wacce take mai kyau aka ce ka ji tsoron Allah shine ka kiyaye dokokin Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya farlanta maka na farilla da barin abin da Allah ya haramta maka aikata shi wannan shi ake kira tsoron Allah abin da ya shafi nafil filu abin da ya shafi kiyamun laili misali ko azumin nafila wannan khairun ne ala khair amma ba shi ake nufi takawa ba takawa shine ka sawa kanka shamaki tsakaninka da fada wuta abinda kuma zai zama shamaki tsakaninka da fada wuta shine aikata farilla da barin haram sauran abubuwa da za su biyo baya to wannan ƙarin martaba ne ƙarin daraja ce ga bawa aljanna amma aka ce tsoron Allah ana nufin kula da abin da ke wajibi da barin abin da ke haramu wannan shi ake cewa attaqwa abin da ya shafi qiyamul layli wa nahari abin da ya shafi qiyamul layli wa sawmin nahari wanda ba na farilla ba to wannan wani abu ne wanda nurun ne ala nur khairun ne ala khair amma ba shine ake nufi da takawa ba ubangiji madaukakin sarki wani gurin ya ce a ji tsoron Allah ya jingina taqwa din zuwa gare shi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayyuhal ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wani lokaci kuma ubangiji ya jingina ta taqwar zuwa ga wani yini ko kuma zuwa ga azabarsa zuwa ga ukubarsa kamar yadda Allah yake cewa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ubangiji ya jingina takawar zuwa ga wani ne ko ya jingina takawar zuwa ga wuta wattaqun nar allati waquduha wal hijara don haka bawa zai sanya shamaki tsakaninsa da hushin Allah ne ma'anar ittaqullah ko kuma zai sanya shamaki tsakaninsa da abin da hushin Allah zai haifar masa shi da azabar Allah shi ne taqun nar wa quduha an wal hijara ko ya ji tsoron ya sanya shamaki tsakaninsa da tsakanin fadawa cikin kamu na ubangiji a wata ranar da babu babu babu kubuta a cikin ta tace ranar gobe kiyama shi yasa ubangiji sai ya jingina wani lokaci ga ga shi yunin saboda aka ce ta kawa ana nufin ka guje wa dukkan abin da Allah ya haramta maka ka aikata dukkan abin da Allah ya wajabta maka wannan shi ake nufi ta kawa sauran abubuwan da za su biyo baya na ayyukan nafilfilu da sadaka da sallah wannan kuma ƙara kwalliya da kake ga takawa takawan nan ubangiji maɗaukakin sarki ya sifanta masu takawa a alƙur'ani a ƙurare da dama sura ta biyu a cikin alƙur'ani suratul baqara ubangiji ya buɗe ta da sifanta masu takawa ubangiji ce alif lam min zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون waɗannan su sifofi na masu takawa kamar da ubangiji ya nuna alladhina yu'minuna bil ghaibi wa suna imani da dukkan abin da yake gaibi ne abin da ubangiji ya wajabta musu yin imani da shi suna imani da shi duk da basu gan shi ba shi ba suna imani da Allah suna imani da mala'iku suna imani da ranar lahira suna imani da aljanna da wuta duk waɗannan abubuwa ne wanda ba su gansu ba amma kuma sun yi imani da su hakanan imanin mu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama imanin ne bil ghaibi tunda ba mu halarci zamanin sa ba ba mu taba yin ido da ido da shi ba ba mu taba yin musafa da shi ba mu taba hango shi ko daga nesa ba amma mun yi imani da cewa Allah ya aiko annabinsa wanda ya zo ya rayu a tsakankanin Makka da Madina ya kuma isar da sako kuma wannan littafin shi aka saukarwa wannan yana daga cikin imanu al-imanu bil ghaib wannan dabi'a ce ta mai tsoron Allah wanda babu tsoron Allah a zuciyarsa babu maganar imani da gaibi shi abin da yake gani da idansa kuru-kuru ko kuma abin da zai taba ya ji shi da hannunsa ko abin da ainihin zai ɗanɗana shi ya ji shi a bakinsa wannan da shi ya yarda amma abin da yake a ɓoye to shi a gurinsa wannan ba lallai imani da shi ba wannan sifa ba sifa ce ta masu takawa ba sifan masu takawa alladhi yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna salata suke tsayar da sallah tare da yin ta a cikin lokutan ta da kuma kula da rukunnanta wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك سكي إيماني دا أبين دا أكا سوكر مكان القرآن da ma littattafan da aka saukar gabaninka wato suna imani da annabawa duka da abin da Allah ya saukar musu na littattafai ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون كما سنة سكن كان شيوا دا تبتر وأزوج يسا شيوا أخوي رانا ربوبا قيامة ranar da ubangiji zai tashi bayan sa duka ya musu hisabi a sa dan aljanna a aljanna a sa dan wuta a wuta Allah tsare mu to sun yi imani da waɗannan waɗannan su suke bisa shiriya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna ka duba wani kyakkyawan tsari da zubi na alqur'ani surar farko mumini yana tsaye a cikin sallah yana addu'a ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka shiryar da mu farki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba waɗanda kai fushi da su ba siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba kuma batattu ba to shine ubangiji madaukakin sarki a sura ta biyu sai yake ba da ansa kuna neman shirya to ga abin da za ku ku zama shiryayyu idan kuna son shirya zan shiryar da ku ga abin da za ku ku zama shiryayyu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ga abin da za ku ku zama shiryayyu sannan ubangiji ne ya faɗi abubuwan sai ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun waɗannan su suke shiri a bisa shiriya ta ubangijinsu kuma waɗannan su ne masu samun babbar rabo da haka wannan abin da kuke roƙo ga bayanin sa yadda yake ubangiji sai mana abin nan sai yayi mana hidayatu bayan wa hidayatu irshad ya bayyana mana abin da ake nufi da shiriya ya bayyana mana ko suwa ne ne shiryayyu don haka in kana roƙon Allah shiriya to ga shiriyar yadda take ga kuma hanyar da zaka bi ka same ta to tsoron Allah madaukakin sarki yana daga cikin abubuwan da su ne za su tantance tsakanin bawa na kwarai da wanda ba na kwarai ba shine zasu su tantance tsakanin dan wuta da janna. kuma ita ce wasiyar da Allah ya yi wa annabawa ma gaba ɗaya wala kal wasailal ladina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wasiya gare ku mun yi wasiya da waɗanda suka gabace ku cewa ku ji tsoron Allah haka taqwa ita ce wato musulunci gaba ɗaya rayuwar dan adam gaba ɗaya rayuwar da take ta tattara ne cikin yi kaza ko bar kaza if'al aw la taf'al duk abin da aka ce kai to ka tabbata cewa ka yi kokarin aikata shi matukar kana da ikon ka aikata shi abin da aka ce ka bari kai kokarin ka ga ka bari matukar babu abin da zai sanya maka tila sai ka aikata wannan abu wannan ita ce taqwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man ya ce wa mu'az ibn jabal ittaqillaha haythu ma kunta a duk inda kake ka ji tsoron Allah wato sawa'u kana gurin da za a ake ganin ka ko gurin da ba a ganin ka kana cikin jama'ar da ka sani ko kuma kana cikin jama'ar da baka sani ba kana kasar ka ko kana wato wajen kasar ka kana tare da masoyanka ko tana tare da makiyanka a duk yanayin da kake ciki to ya zama da manhajin rayuwarka shine taqwallah ta kiyaye dokokin ubangiji wanda ita ce taqwa ta hakika duk mai taqwa ta hakika to dole ne akwai muraqabatullahi fi nafsi akwai muraqaba muraqaba kuma ilmul qalbi bi qurbir rabbi zuciya ta san cewa ubangiji na kusa da shi da mutum wato kasancewa abinda duk kake yi ubangiji na kallon ka sawa'un kana cikin jama'a ne ko kai kadai ne sawa'un kana cikin gari ne ko kana cikin dawani kana cikin haske ne ko kana cikin duhu ne duhu ne a cikin duk yanayin da kake kasancewa ubangiji yana kallon abin da kake yi wanda shine muraqaba to muraqaba ko ita take haifar da takawa duk mutumin da yake da muraqabar Allah a zuciyarsa to wannan shi zaka samu ya takawa wato yana jin cewa a duk yanayin da yake ubangiji yana tsinkaye zuwa ga abin da yake aikatawa to za ka samu kuma yana taka tsantsan wajen ya guji abin da Allah zai yi fushi da shi ko abin da ubangiji zai kama shi da shi annabi ya ce da shi ya mu'azu taqillaha haythu ma kunta wa atbi'il hasanata wa asbi'is sayyi'ata al to idan an ce tsoron Allah an ce shi ne aikata abinda ubangiji ya wajabta maka ka aikata da barin abinda ubangiji ya hore ka ka bari wannan ba yana nufin ka zama ma'asumi ba ko kuma ka zama ma'asumi shine taqwa kada ka zaci cewa mai tsoron Allah shi ne wanda baya laifi kwata-kwata wanda a kowane yanayi cikin ɗa'a yake wanda idan ka ce shi ne tsoron Allah to sai zama ma'anar tsoron Allah shi ne isma babu kuma masu ne in ba annabawa ba su ubangiji yayi wa isma amma sauran bayi gaba ɗaya ba su da isma don haka mutum idan an ce mai tsoron Allah ne ba ana nufin baya laifi ba wani lokaci zai iya yin laifi sai dai kuma baya dogewa akan laifinsa a duk sanda shaidan ya fizgi wani nasibi ko wani kaso daga zuciyarsa ya sa masa gafala har ya haɓa wa Allah to da zarar ya faɗa ku ya farka ya gano kuransa to zai yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangiji ba zai doge a kan wannan laifin ba ganin cewa ya yi sau ɗaya ya ji daɗi to bara ma ya ci gaba wannan ba ɗabi'a ce ta mai tsoron Allah ba mai tsoron Allah kuma yakan iya yin laifi innal ladzina taqaw idza massahum fa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun ubangiji ce innal ladzina taqaw lalle waɗanda suke da takawa idza massahum fa'ifun min ash-shaytani idan wani mai kai kawo daga shaytanu ya shafe su wato ya sa musu gafala tadhakkaru na sai su tuna su dawo cikin hayyacinsu fa idza hum musirun sai da sun dawo suna ganin gaban su suna ganin hanyar da suke kai wato kaga kenan ashe masu shaytan shedan ya shafi mutum ya dora shi akan wani abu na laifi baya kore masa zamanto wasu daga cikin muttaqul matukar dai zai samu tazakkur zai fadaku zai farka zai wa'azantu zai dawo kan tabarki wannan shine abin da ayar take nufi kaga ayar ta sifanta su da masu takawa sannan kuma ta kawo masu shaitan tare da su sai dai ga yadda suke idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru Allah da ta wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين أما أبنجي من أكسر كيسيتي وسارئوا إلى مغفرة من ربكم ويغاوا zuwa ga neman gafara daga ubangijinku da wata aljanna wanda fadinta ciki sama da ƙasa ne wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin an talade ta dan masu takawa sai Allah ya sifanta masu takawa alladheena yunfiquna fis sarra'i wad dharra masu ciyar da dukiyarsu lokacin da ake cikin samu ko ake cikin rashi lokacin da suke cikin daɗi ko lokacin da suke cikin tsanani wal kadhimin al ghaiza sannan masu haɗiye fushi wal afina 'anil nas masu yi wa mutane afuwa masu yi musu rangwame wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu ihsani wallazina idza fa'alu fahishatan ci su ne kuma waɗanda idan suka aikata wani aiki na alfasha wato wani zunubi babba zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubi aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawukan su zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi gafarar zunuban su wa man yaghfiru dhunuba wane ne yake gafarta zunubi ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa ba za su doge su toge akan abin da suka yi ba alhalin suna sane da cewa laifi ta yi kaga anan ubangiji ya sifanta su da masu takawa ya sifanta su da da cewa suna da ihtimalul adha wa suna da bazlul ihsan wa ihtimalul adha wato za su kyautata za kuma su dure in an cuce su za su kyautatawa wanda yake ya cancanci a kyautata musu sannan an bata musu kuma za su dure. sannan ubangiji ya nuna cewa sukan yi laifi amma ba sa dogewa su toge su tsaya akan wannan laifin su ki tuba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba sa dogewa akan laifin su alhalin suna sani ubangiji sai ce to waɗannan sakamakon su aljanna ce daga ubangijin su wanda koramu suke gudana ta karkashin su za su shiga ciki su zauna a ciki har abada su dawwama a ciki Allah ce wa ni'ma ajrul amilin Madalla da ladan masu aiki tukuru dan Allah to kaga a wannan ayar Allah ya nuna cewa mutum ya aikata laifi ya dawo ya gane laifi ya yi tuba baya fitar da shi daga sahun masu takawa don kada a fahimci kalmar takawa din nan tana nufin wato ka zama baka laifi kwata-kwata a za a iya wa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam za ka iya laifi amma wani amma zai zama da zarar ka tuna ka gane cewa laifi ka yi to za ka tuba ka koma ga Allah to shine anan annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa mu'az don kada a fahimci cewa shi mai takawa baya laifi zai iya yin laifi amma in yayi laifi yayi kokari ya aikata aikin kwarai don ya sha ya kankare wannan laifin da yi yayi kokari yayi wani aikin lada wanda zai zo ya rufe wancan aikin alhaki da aikin aikin zunubi da yayi shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa atbi sayyi'ata alhasana wato ka biyo bayan laifi da kai da kyakkyawan aiki tamhu ha sai wannan hasana din kyakkyawan aikin ya goge wancan zulubin shi yasa ya tabbata a cikin sahihai da hadisin abdullahi dan mas'ud da yake gaya mana cewa wata rana wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa cewa shaidan ya ruɗe shi ya sumbaci matar da ba matasa ba asaba bi limra'atin qubla annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya shiru can sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa fadar Allah aqimi salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as dhalika dhikra lil-dhakirin annabi yace da shi aqimis salat ya karanta masa fadar Allah da yake cewa aqimis salat ka tsayar da sallah tarafayin nahari a farkon rana da ƙarshenta wa zulafin min al da cikin kuma dare wato sallolin nan guda biyar na farkon rana har zuwa na dare har zuwa asubahi innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikra lizakirin wannan wa'azi ne ga waɗanda suke masu wa'azantuwa sai wannan sahabi ya ce ya rasulullahi ali hadhihi khassa am lin-nasi amma ya rasulullahi wannan falalar da garabasar da ta shi nawa ne ni kadai ko har sauran mutane nabi yace ballin nasi amma kowa da kowa ma a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace asallaita ma'ana da kai muka yi sallar jam'i yace na'am sai annabi ya karanta masa wannan aya innal hasanatu yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin saboda idan bawa yayi sako matukar dai zai gane kuransa ya tuba ya yi niyyar ba zai sake komawa ga wannan laifi ba to wannan baya fitar da shi daga sahun masu tsoron Allah baya fitar da shi daga kungiyar almuttaqin ga kada a bayanci takawa tana nufin ba a laifi wanda kuma ya yi laifi kenan ya zama wani mujrimi ya zama wani fasiki a'a yana zama fasiki ne idan ya toge ya ci gaba da wannan laifi ya ki bari hadisi ya tabbata na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa idan bawa yayi laifi yayi zunubi sannan ya ce ya ubangiji na yi zunubi ka gafarta min sai ubangiji ya ce bawa na ya yi zunubi inda abdi aznaba dhanban wa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb faqad ghafartu lahu na gafarta ma wannan bawan da yayi zunubi ya san cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubi idan ya kuma komawa ya sake ya ce ya ubangiji na yi zunubi ka gafarta mu ubangiji zai ce bawa na ya yi zunubi ya kuma san yana da ubangijin da yake gafarta zunubi don haka na gafarta masa ya sake yi ya ce ya ubangiji ka gafarta mu na yi laifi ubangiji zai ce bawa na ya yi zunubi ya san yana da ubangijin da yake gafarta zunubi na gafarta masa abin da ake bukata ga bawa shine lokacin da zai tuba kada ya yi tuba amma a zuciyarsa yana jin fa zai kuma komawa wanda ake cewa tuban muzuru wato ya tuba amma a ransa yana jin fa kai tuban nan fanawa ba inda zai je fa amma dai bara in gwada wannan ba tuba bane ka tuba da sakankan cewa da yaƙini cewa tabbas haƙiƙa wannan laifi ka bashi kenan to idan kuma shaidan ya kuma zabarinka ta wata hanyar da baka zata ba ya kuma jefa ka cikin wannan laifin suka ka ƙara kuwa ka sake tuba kuma tuba na gaskiya tare da ƙudurcewa a ranka in Allah ya yarda ni da wannan zunubi har abada ba zan sake ba wannan baya nuna ka samu ma isma ta yi kuma shaidan ya kuma zuwa ya zabarin ka tunda dama haka shaidan yake tsakaninsa da dan adam haka yayi alkawari kuma haka yace sai yayi ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين cewa yayi sai na zo musu ta gaban su ta bayan su ta daman su ta hagun su bai ce ta ƙasa ba dan wannan jihatul khasf ce sama da ƙasa jihatul khasf ne nan ne ubangiji in ya tashi kama mutum halaka ta nan take zuwa wa huwa al qahir fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza قل uh, أرأيتم إن قل أرأيتم إن أخذ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله ما ولنا آية بقى cikin suratul an'am ba ita ba قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا فيذيق بعضكم بأس بعض amma ubangiji ya ce shi ne mai ikon ya aiko muku azaba ta sama ko ta ƙasa saboda haka ubangiji in ya tashi halaka halaka bawa yakan halaka shi ta hanyar aiko azaba ta sama ko ya aiko ta ƙasa an ya to shi yasa shi dan sai bai ce zan zo ta sama ko ta ƙasa ba kada lokacin da zai zo kuma ubangiji ya turo wata azaba a hada da shi sai ce sun mala'ati yanda min bayna aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim bai ce min fawqi wa min ba saboda haka dan adam shaydan har kullun yana zuwa ya zaune wa dan adam hanyar aikata alkhairi duk sanda dan adam yake nufin aikata alkhairi shaydan zai je ya zauna akan wannan hanyar sai ya yi ta masa umniya ya yi ta sa masa gurace-gurace sannan kuma ya ta tsoratar da shi ya yi ta ba shi tsoro kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa shaidan yakan zauna a hanyoyin ɗayanku wato hanyoyin alkhairi da farko zai zauna masa akan hanyar musulunci gaba ɗaya idan ɗan adam ya zo zai musulunci sai shi ɗaya ya gaya masa أتسلم وتذر أتسلم وتذر دين آبائك وآباء آبائك yanzu musulunta za ka yi kamar addinin iyayenka da kakanninka wato kila yanzu za ka bar abin da iyayenka suka rayu a kai har suka mutu kenan baka yadda cewa iyayenka shiryayyu ba ne kenan yanzu kana ganin iyayenka duk tusu kana ga kenan iyayenka da aka bata suka mutu kana gama kenan yanzu iyayenka ɗan wuta ne kenan to zai ta gaggaya masa irin wannan ko ko shiriwa ce ta sunna shedan yana karanta mutum irin wannan yanzu kenan in ka ga in ka ce sunna ita ce gaskiya ashe kenan babanka da ya mutu baya irin wannan sunna kenan kenan dan wuta ne kenan wato yanzu kenan ka yadda kenan babanka dan wuta ne ka yadda kenan kakanninka duk da suka mutu duk wuta ne ka yadda ba sa san manzon Allah ka yadda kaza kaza sai ya rika gaya maka inna ma zalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya yi ta tsorata annabi yace fa ya'sihi fa yuslim daga dan adam sai saba wa shaydan adam sai je musulunta to idan hujira ta kama saboda an hana mutum aikata aikin da ya kamata ya aikata na musulunci saboda takurawa da gallazawa da matsawa aka ce to ayi hijira to nan ma sai zai zaune masa hanyar hijirar ce za ka yi hijira ka bar garinka ka bar inda ka taso yace sai ya ce da shi ai shi mai hijira kamar dokin da aka yi wa ɗaurin talala ne wato za ka je gari ka ga kamar kai a sake kake amma ba a sake kake ba saboda ba garin ku gani duk inda ka shiga za a rika ce maka bako za a rika ka ba za ka samu abin da ake samu na alfarma ba saboda ka kakka sake ka yi hijira ka bar garin ka inda ka taso ka yi wayo danginka suke dukiyarka suke take nan ma dan ana ya saba wa shedan ya je ya yi hijirar bayan nan kuma abokan gaba su yi wuce kan musulmi da kisa a ce to a tashi a kare kai a tashi a yi jihadi nan ma sai ya tsaya a gabanka za ka yi jihadi jihadi fa ne salwantar da rai da salwantar da dukiya saboda haka a banza za ka je a kashe ka ka salwantar da dukiyarka kuma matarka wani aura saboda haka nan ma dan adam ya saba masa ya fita to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutumin nan aka kashe shi kana haqqan ala Allah fa in mata kana haqqan ala Allah an yurqilahu aljanna wa in qutila kana haqqan ala Allah an yurqilahu aljanna wa in rafasahu farasuhu famata kana haqqan ala Allah an yurqilahu aljanna idan ya mutu mutuwa haka nan ta salin alin haƙƙi ne ga ubangiji ya shigar da shi aljanna idan kashe shi aka yi a wurin jihadi haƙƙi ne akan ubangiji ya shigar da shi aljanna idan ma dokin sa da ya harbe shi ya faɗi ya mutu kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna to kaga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yana dan shedan baya kyale ɗan adam shedan yana zama inda shaytan yaqudu ala ala ala ala ibn adam bi atruqihi zai zaune masa hanyoyin sa don haka dukkan wani aiki na alkhairi to shi shedan yayi kokarin ya ga ya raba ɗan adam da wannan aiki sauraka dan adam kullum cikin fafutuka yake da gwagwarmaya da gumulsi da tsakaninsa da shidan ko ya yi nasara ko ya yi nasara duk sanda ya samu ya yi nasara har ya kayar da shi to kada ya yadda yayi ta zama a haka ya yi kokari yadda zai birkice shi kuma ya dawo a sama wannan ita ce dabi'a da rayuwar dan adam da kuma shidan a tsakankanin a tsakanin mutum da da adam annabi yace wa asbi al sayyi'ata al hasanata tamhuha saboda al hasanatu bi ashri amsalha duk sanda kai aikin lada daya to kana ana dinka maka wato kai aikin lada guda daya ana dinka maka sa goma a ka maka shi har ya kai ɗari bakwai har ya kai ab'afin kasira wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim don haka aikin zunubi kuma sanda kai shi laifi ɗaya za a rubuta maka na wannan zunubin amma da sarar kai aikin lada kuma ubangiji sai ya sai ya lillinka maka wannan yana nuna tausayin ubangiji da rahamarsa ga bayansa wato rahamar ubangiji ta yalwaci bayi inda bayi za su bi irin tsarin da ubangiji ya yi musu da yadda yake tausayin su da ba wanda zai shiga wuta ubangiji bai halicci bayansa don kawai ya kona su ba rahamarsa ta fi gaban haka ya bude masa ya bude wa bayansa kofofin sa da dama to amma saboda dan adam bisa jibilla da ubangiji ya yi masa da kuma zaluntar kansa da jahilcin da yake tattare da shi sai ka ga cewa duk faffaɗar rahaman nan da take gabansa ya kauce mata ya fada cikin kukubar Allah da mushinsa saboda sa saboda sa shi yasa kaga sauran halittu da su da basu tunkari wannan amana suka ɗauke ta ba su suka hutar da kansu sun ce su ba za su iya ɗaukar wannan amana ba halitta halittu sama da ƙasa da duwar watsu da abin da ke tsakankaninsu na halittu na mala'iku duk ba su ɗauki wannan amana ba inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula sama da ƙasa da duk girman halittar da Allah ya musu aka bujiro musu amana amana nan shine wannan manhajin wannan manhajin na rayuwa yi kaza bar kaza shine amanar kaza ake so ka yi kaza ake so ka bari aka kuma baka wani abu na yanci na ka zaɓi wannan ko ka zaɓi wannan lokacin da ubangiji ya halittu ya buduro musu da wannan manhaji yace ga manhaji na yi kaza ko bar kaza ita ce amana suka ga cewa kai ubangiji in ya bar abin a hannunsu ba za su iya ɗauka ba don haka sai suka ji tsoro suka ce ba za su iya ba don haka sai ya zama da su rayuwarsu rayuwa ce da ubangiji ya yi tsari ne da ubangiji ya yi musu tsari ne na gudanar da su ne yake musakharatin ne bi amrihi shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi saboda su ba su da wani abu na zaɓi na su zaɓi kaza ko su zaɓi kaza dan adam shi aka bashi wannan man sha'a falyu'min wa man sha'a fal inna inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu an-najdayn ubangiji sai ba wa dan adam shi zaɓi ko yayi wannan ko yayi wannan amma sammai da ƙasa duk suna tafiya ne bisa ga wani tsari guda ɗaya da ba za su iya kauce masa ba ba za su iya kauce ba wannan tsarin ba ba su da wannan iradar kwata-kwata kai dan adam kai aka ba ma wannan iradar don kace za ka yi daukan amana ba kuma komai ne yasa dan adam ya tare amanar ya tare wannan aradu da kaya ba sai dan abin da ubangiji ya ce inna kana zaluman jahula zaluman li nafsihi jahulan li amri rabbi ya yana zaluntar kansa sannan kuma yana jahiltar al'amarin ubangijinsa to da ubangiji ya bashi wannan zabi ya ɗora masa wannan amana shi yasa sai ya kambaba masa lada saboda akwai girma a cikin aikin sai ya kangaba ladansa saboda sai aka yi aljanna ga dukkan wanda ya cika wannan amana kaga ba a ce za a sa rana da wata da sauran halittu cikin aljanna ba dan adam shi aka yi ma wannan saboda an ba shi wani gagarumin asaimi wanda waɗancan sun ce ba za su iya ba to har idan shi ya cika wannan to ubangiji madaukakin sarki kuma zai masa sakamako na har abada shine ya bashi wata rayuwa rayuwa ta abadiya kuma ya cire masa wannan kangin a bashi dama duk abin da ya ga dama kuma yayi haka dan aljanna shi babu wata doka a kansa ko menene ransa ya biya masa kawai yayi to shi yasa ubangiji madaukakin sarki sai ya faɗaɗa hanyoyin samun ramar tasa saboda ganin girman kalubalen da dan adam ya jinjibo wa kansa um, kiyaye ubangiji sai ya sanya shi sabab ne na ka samu shiga gidan aljanna amma ba wai farashin aljanna ka biya ba da aljanna ta fi karfin ka baya farashinta saboda abinda ubangiji kai kuma ya maka na ni'imomi idan aka ce za a gwara su da abinda kai kuma kake wa ubangiji na da'a to da'ar ka ba za ta biya wannan ni'imar ba dan babu wanda za ka yi masa da'a a duniya ya iya baka wannan ni'imar ko da ko ni'ima ce ɗaya daga cikin ni'imomin ubangiji aka ɗauka to duk abin da kake yi wa Allah ba zai biya wannan ba shi yasa ubangiji to in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inda za ku ainihin ƙididdiga ni'imomin ubangiji ba za ku iya lissafe su ba haka ba za ku iya lissafa ni'imominsa ba bari har ku biya shi abinda ba za ka iya lissafa shi ba ta yaya za ka iya ka biya shi ya fi ƙarfin lissafi yace wa atbi as-sayyi'ata al tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan mu'amala to kaga anan sai annabi sallallahu ya bawa mu'az manhaji na rayuwa mutakamil tsakaninsa da ubangiji ya kyautata tsakaninsa da mutane ya kyautata wato wannan ita ce rayuwa ta musulunci gaba daya ba wai ka kyauta tsakaninka da ubangijinka ba amma kuma ka ɓata tsakaninka da sauran al'umma wannan baka ɗauki rayuwa ta musulunci duka ba ko ka zama mai kyakkyawan mu'amala amma kuma tsakaninka da ubangiji babu kyakkyawan mu'amala ya zama na akwai kyakkyawan mu'amala tsakaninka da halittar ubangiji sannan tsakaninka da ubangiji ya zama shi ma akwai kyakkyawan mu'amala wannan hadisi ne hasan kamar da muka faɗa turmizi da imam ahmad su ruwaito shi ya kai mu'az lalle ina son ka wannan hadisi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo mu'az ne wato a kan abin hawansa sai ke ce da shi ya mu'az inni la uhibbuka ya kai mu'az lalle ni ina son ka babu kalmar da ta kai wannan daɗi ya gama morewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ina son ka wannan fa shi ne duk abin da ake fafutuka duk fafutukar da ake da laliban da ake yi shi ne ka samu irin wannan kalmar annabi ya ce yana son ka ko Allah ya ce yana son ka zaka ba maganar kai ka ce ina son Allah ko ina son manzan Allah ba wannan tana da sauki wanda kowa ba ya bugi kirji sai ya faɗa ba kalma ce da za ta gagare ka ba ba za ka ji ka ka ɗauki dala ba ga mu ka ɗau wani abu mai nauyi aka kalma ce mai sauki a ce ai mu ne masoya manzan Allah mu masoya manzan Allah ajima ya yi nishi ya ce mu masoya manzan Allah wannan kalma ce da kowa ma ya ga dama zai faɗa ko mu muhammadawa saboda wannan ba ita ce abin birgewan ba saboda yahudu ma sun ce su 'ya'yan Allah ne su sun wuce kama wa qalat al yahud wa nasara nahnu abna'ullah wa ba ga suka ce ba mu yayan Allah ne kuma mu Allah yake so ana ce qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ku kamar kowa kuke in har yana son ku dan me yake muku azaba al habibu ko wanda yake azabta masoyinsa ba zai yi ba saboda haka maganar kana so ba ita ce ba maganar ana son ka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum in kuna son Allah da gaske to ku bi ni sai Allah ya so to wanda sai Allah ya so din shine komai ba ku ce kuna son Allah ba wannan ba shine magana ba a'a ku yi abin Allah shi ma zai ce yana son ku kaga duk fafutukar da ake shine a samu soyayya ta ubangiji ka shiga cikin rundunar masoyan Allah waɗanda Allah yake so ka zama cikin waɗanda Allah yake so shi yasa Allah ce ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum sai ya gabatar da mahabbarsa saboda ita ce gaya yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna yana son su suna son shi dan ce suna san shi amma shi ce baya san su to ai ba komai ba kamar ka wacce kana ina san ki zan mutu zan yi waye ita ce ba ta san ka an gama magana in za ka mutu za ka faɗa rijiya za ka ƙone ne za ka duk ma me za ka zama ka zama wanda duk ba zai sa ka so ka ba haka ubangiji ya ce yana son ka shine magana yasa ba ba wuce ce ka auri wacce take son ka ba wacce kake so ba wacce take son ka sai ta maka goma ta arziki amma wacce kake so ba ta son ka ta shiga uku yace ya mu'azu inni la uhibbuka ya kai mu'azu ina son ka ya kai mu'azu ina son ka annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan hau abin hawa ya goyo wani wanda da yana nuna tawadi'insa sallallahu alaihi wasallam ga shi ne shugaban halittu duka ba wai shugaban ƙasa ba a shugaban halitta duka duk wata halitta da ubangiji ya halitta sawa'un ta bi manzo Allah ko bata bi shi ba shine shugabanta ana sayyidu waladi adam haka annabi ya ce wala fakhra waladu adam waladu adam duk wata halitta da ubangiji ya halitta annabi adam shine shugabanta ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam waladi adam ne amma duk da haka yakan goyi wani abu akan abun hawansa wani abokinsa in ban da direban sa bai dai kowa ba direban ma saboda yana tuka shi baka isa ba ko kai waye ka shiga to kaga wannan ba sifa ce ta masu tawalu ba ba sifa ce ta masu kaskantar da kai masu koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ya goyo shi yasa har ma wani malami ya ma kebance littafi wato takamaimai ma a kan waɗanda manzo Allah ya goya a kan abin sa don wannan ma falala ce littafi guda ya yi marradifan eh, nabi sallallahu alaihi wasallam asma'u marradifan nabi sallallahu alaihi wasallam sunayen waɗanda annabi ya goya a bayan abin hawansa kila in ka zo yace to da ya goye su na'am wani abu ne ko ko ko motar wani ko motar kansila ya shiga sai ga yana buɗe hanci yace ya mu'az inni la uhibbuka فلا da an تقول fi دبر kulli salatin. Allahumma a inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika yace to kada ka bar fadar waɗannan kalmomi a bayan kowace sallah anan dubur kulle salat ana nufin akhir kulli salah yana daga cikin hadisai da ibnu hajar yayi martani da su ga ibnu Taimiyya, wanda yake ganin ba za a yi wani abu ba a bayan sallah sai sai sai dai a ƙarshen sallah duhuru yanda yake cewa duhuru salawat ana nufin ƙarshen tahiya wato fi akhir salah yace duhuru shay'i akhirihi to duhuru shay'i yakan zama akhirihi yakan kuma zama aqibihi wato bayan abu kamar wannan ba wai a cikin tahiya bane ake fadatta bayan an yi sallama ne فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ya Allah ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da kyakkyawar ibada gare ka wannan hadisi yana nuna cewa a cikin dukkan al'amuran bawa na na addini ne ko na duniya yana buƙatar tallafin ubangiji duk kuma wani abu da kake yi sawa'un ya shafi addini ne ko ya shafi rayuwarka ne to ba zai yiwu ba in ba dan tallafin ubangiji ba don haka in ka ganka kana da'a ta ubangiji to ka sani ubangiji ya baka tallafi ya taimaka maka ba kana bukatar ka gode wa Allah ba ka yi masa gori ba tallafa maka ya har ka samu kanka cikin masu da'a wani yana ya tsinci kansa cikin masu saban Allah amma kai sai ka tsinci kanka cikin masu da'a to tallafi ne na ubangiji sa kullum muke ta ihdinas siratal mustaqim muke neman wannan tallafin domin idan ba dan wannan tallafin ba ba za mu iya zama cikin masu kifin ba shi yasa waɗannan kalmomin suke tafiya tare iyaka na abudu wa iyaka na sa'i ibada da bauta domin abin nan neman taimako da kuma bauta iyaka na abudu wa iyaka na wa tawakkal wa abudu wa tawakkal alayhi yace abuduhu wa tawakkal alayhi ka bauta masa ka dogara gare shi bautar ba za ta yi ba idan ba da tallafi da dogaro zuwa ga Allah ba don haka duk cikin abin da muke yi muna neman ubangiji ya tallafa mana idan da'a ce ubangiji ya tallafa mana mu ci gaba da wannan da'ar kamar yadda yake son ta dan muna kauce ma wani abu na saban Allah mu ci gaba da roƙon Allah ya taimaka mana wajen kauce ma wannan saban Allah ne don haka ce ka rika addu'a kana Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya ubangiji ka taimaka min bisa ambatanka da gode maka da wato kyautata bauta gare ka wa qala lahu wa huwa radifuhu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wa huwa radifuhu yana bayan sa akan abin hawa yace ya mu'azu atadri ma haqqullahi ala ibadihi shin ka san haƙƙin Allah bisa ga bayansa wannan hadisi yana cikin sahihaini ibn taymiya ya kuru su gaba daya amma da farko cewa fi sunani wani zai dauka duka abin da yake kawo yana koma ga sunani ne a'a hadisai ne daban-daban ya dunkule fi sunani ya kare a wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa qala mu'adh kuma wani hadisin ne wanda yana cikin sunan abi dawud da nasa'i sannan kuma wannan hadisin na gaba shi kuma yana cikin sahihai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu'adh atadri ma haqqullahi ala ibadihi ko ka san haƙƙin Allah bisa ga bayansa qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzon su suka fi sani wannan ladabi ne da ake yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin yana da rai duk wani wanda ya tambaya in bai sani ba zai ce Allahu wa rasuluhu a'lam bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in na tambaye ka ka san abu kaza ba cewa za ka Allahu wa rasuluhu a'lam ba sai ka ce Allahu a'lam an gane ko wannan wa rasuluhu din ta zo kasancewar manzo shine bai tambayar a lokacin ta haka sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lamu amma bayan wafatin sa sallallahu alaihi wa sallam suka ce Allahu a'lamu gabanin aiko shi ma to ake Allahu a'lamu wannan kuma ladabi ne da ya kamata dukkan wani mai ilimi ko mai neman ilimi ya zama yana da shi kai dukkan musulmi ba ya zama yana da shi lokacin da aka tambaye ka abinda baka sani kuka ce Allahu a'lam Allah shi ne mafi sani Allah shi ya san wannan wanda sai sai su fassara Allah shi ya bar wa kansa ba kuskure ne sai Allah shi ya bar wa kansa wannan baya cikin abinda ubangiji yake banta da saninsa shayi wanda zai tambaye ka din ai ya sani kaga ba ka ce shi ya bar wa kansa sani ba in ka ce shi ya bar wa kansa sani kamar ya zama a wista'tarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka an gane wannan wani mataki ne daban kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da yadda اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك kaga kenan akwai matakai akwai wanda ubangiji ya sayar da wani bawansa ko ya saukar da shi a cikin littafinsa ko kuma yake banta da saninsa a cikin ilimin gaibinsa da haka kaga abin da aka tambaye ka idan ya zama na ubangiji ya sanar da su kowa wataƙila kai ne baka sani ba to ba za ka ce Allah shi ya bar wa kansa sani ba amma za ka ce Allahu a'lamu wannan ba yana nuna ya keɓanta da sanin ba shi ya fi sani don haka shi ya sanar wannan ladabi ne wanda ubangiji maɗaukakin sarki ya yi mu'atabar annabi Musa salam saboda bai yi shi ba lokacin da yake hudu ba cikin banu Isra'il wani ya tashi yake cewa shin a doron ƙasa a yanzu akwai wanda ya fi ka ilimi shin ka san wani wanda ya fi ka ilimi a doron ƙasa a yanzu hal ta'lamu fi ala wajhi al-ardi ahadan a'lama minka shin ka san wani wanda ya fi ka ilimi a doron ƙasa a yanzu annabi Musa ya ce a'a ban sani ba fa'atabahu rabbuhu idh lam yurda al-ilma ilayhi ubangiji sai ya zarge shi ya yi masa itabi saboda bai mayar da ilimi zuwa gari bai ce Allahu alamu ba sai ya ce bala abdul al-khadir akwai bawan mu yana nan khadir ka je ka same shi a majma'il bahrain to ubangiji ya bashi wannan assignment din wanda ya sha wahala shi da kansa yake cewa laqad laqina fi safarina hada nasaba mun wahala kwarai da gaske a tafiyar nan tamu ka idan annabi Musa alaihi salam duk da amsar da ya bayar a zahirinta a zahirinta sai kaga cewa babu wani abu tambayar da aka yi masa kan ka san wani da ya fi ka ilimi an tambaye shi sanin sani sai ya ce shi bai sani ba sanin sai kore bai ce babu ba akwai bambanci tsakanin ka ce ban sani ba da ka ce babu in ka ce babu ka kore sabuwar abu gaba daya amma in ka ce ban sani ba ka kore ilimin karan kanka ne wannan ko ba ba ba ƙarya ka faɗa ba gaskiya ka faɗa ce ka san wani da ya fi ka ilimi yace ban sani ba shi a iya sanin sa bai san wani da ya fi shi ilimi ba saboda a tunaninsa shi kadai ne annabi a doron ƙasa a lokaci to amma a matsayinsa na annabi kuma wanda yake cikin ma manyan annaba ulul azmi na rusuli ya kamata a ce Allah ya mayar wannan ilimin kada ya bada wannan ansar kamata ya yi ya ce Allahu alamu ka kalma ce da take nuna ladabi ga Allah amma yanzu wasu ba sa son faɗarta wasu suna ganin kamar in suka faɗe ta sun rage kimar iliminsu ya ce Allahu alamu yake kamar ya ci baya ya yi ƙasa ya faɗi kuma abin takaicin wasu ɗaliban ma ba sa son malamansu suna faɗa Ko ɗalibin da idan ya ji malaminsa in ya gama ba da ansa ƙarshe zai ce Allahu alamu sai ya ga kamar ma malamin kokonto yake ya kamata kawai ka faɗi abin yanke amma ka tsaya kana Allahu alamu da ƙarshe mutane ma sai su kamar ma kai ma kama kama kake kawai in ka gama ansa kawai kai shi. wanda ko ba haka bane imam malik in ya gama wata fatawar ta ce inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bi mustaqinin haka muke tsammanin abin amma ba mu da ne. sai ya ce Allah wa rasuluhu alam qala haqquhu alaihim an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙinsa a kansu su bauta masa kada su shirku wato kada su haɗa komai da shi wannan shine haƙƙin Allah akan bayansa wato ikhlasu tauhid lillah wannan shi yake nuna maka girman tauhidi wato idan har ka zo da haƙƙin tauhidi to ka zo da haƙƙin ubangijin da zai sa ya sakan maka a kansa ko da ko mutum zai yi laifuka matukar tauhidin sa ya kubuta to ba a fitar masa da tsammanin samun rahamar ubangiji shi yasa kaga duk fafutuka alu sunna shine a gyara tauhidi tauhidi ya zama yayi kyau wasu sai suna suna suna ganin bakin alu sunna sun fiye matsawa akan shirka shirka na'am saboda wannan batun shirka shi ne mai shi fi komai hadari wanda ce ai yi da'awa amma ban da maganar aƙida kar kai maganar aƙida to ai baka yi mutum gata ba ka koya masa sallah ka koya masa azumi ka koya masa zakka amma bai da aƙida to akan me zai gina waɗannan babu ka gata ne za ka mutum ka gaya masa aƙida ta kwarai ko da zai samu zamewa a wasu guraren ana masa kyakkyawan fatan cewa dan aljanna ne ba mamaki ba ubangiji saboda aqidar nan duk ya yafe masa saboda sa ta yi kyau ba ya da matsala ko kaɗan a harka sa duk wani abin da yake shirka yana kokari ya kauce masa to sai kaga koda yana wasu laifuffuka a gefe wannan aqidar ta cece shi dukkan ku kun sha jin hadisin bitsaka sananne ne za a zo da bawa Allah maɗauki sarki ya sa a shimfiɗa masa fayilillukan laifuffukan sa maddal basari iya ganin duk fayil fayil ne na laifukan sa yayi ma wannan ƙarya ya ci bashin wanda ya ki biyan sa ya ya dan ha'inci wannan ya dan taba wannan yayi kaza yayi kaza ya cuci matar shi ya cuci ɗansa yayi abubuwa tsewa yawa baya zama lafiya da makotansa yana laifuffuka an ba shi aiki bai tsaya yayi mai kyau ba yayi ha'inci yayi dungushi yayi waye ga sunan maddal basari iya ganin sa duk fayilulluka na laifinsa ubangiji ya bujuro masa shi ya ce an zalunce ka wani abu ya ce babu ya ubangiji katabati mala'ikun da suke rubuta wannan laifuka sun cuce ka Ta ubangiji ba su cuce ni ba ba su cuce ni ba saɓanin wato mai tauhidi da mara tauhidi a lahira kenan mara tauhidi a lahira ma sai ya ƙarya amma mai tauhidi ba zai ƙarya ba kaga marasa tauhidi a lahira na to wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi mu Allah wallahi ba ma shirka shi ne bautar kabari shi ne kiran waye zai faɗi shine neman tallafi gurin wani ba Allah ba shine zuwa gurin boka shine zuwa gurin matsafa shine kaza shine kaza amma an an tutse shi an turke shi yana rantsa wallahi wallahi rabbina ma kunna mushriki amma mai tauhidi ba zai shirka ba ba zai yi ƙarya ba wani shi hal bala maka katabati masu rubuta aikin naka da nasa sun zalunce ka sai ba zai wasu zalunce ne ba wannan abin da aka faɗa ɗin nayi ubangiji ce to kana da wani hasana kana da wani abu wani hasana da kake ganin za a gwara ta da wannan laifukan ka haye ce ubangiji babu iya ganinsa to da lada zai gani iya ganinsa tunanin baddal basar ce to ya ce Allah babu yanzu kawai ubangiji gane gare ka ubangiji ce a kana da sai a zo da dan kati a jiki la ilaha illallah a karo wannan shine tauhidin wato tabbatar da kalmar la ilaha illallah suka ubangiji yaya wannan ɗan katin zai iya rinjayar wannan tilin fayilin sai a ɗora wannan kati akan mi kiffa guda ɗaya a ɗora waɗancan sijillat akan kiffa guda ɗaya sai wannan katin kuma ya rinjaye shi to a tafi da shi aljanna me ya kubutar da shi tauhidinsa ashe kaga ba gatan da za ta yi mutum irin ka ce ya gyara tauhidinsa duk wani gyara kayan ka ko a daidaita sahu in dai ba a gyara tauhidi ba ba zai amfani ba tauhidi shine daidaita sahu na farko da za a yi wala in dai aka ce ba za a gyara mutane tauhidin su to ba musu gata ba ba a musu gata ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar saban kakkace ai duk mu musulmi ne wala tauhidi ko ai da ba muna da tauhidi a ah, musuluncin ka ya fi musuluncin zamanin manzo Allah ne ai bai kai ba amma duk da haka akan samu masu tuntube annabi ya tada ba a gaban manzo Allah ne wani ya zo ce sha Allah wa shi ita ba annabi ce kul masha Allah wahda kaka sake cewa masha Allah wa ta kace in Allah ya so kaka gwama ni ta da mashi'ar Allah shi aj'altani lillahi niddan kul masha Allah wahda a zamanin manzo Allah ne aka samu wannan ko ba kafiri bane musulmi ne annabi ya gyara masa yace ba a faɗa haka kaza ba a faɗa kaga bai zo ya ce ya rasulullah ka kafirta ni da kace na sa na mai da kai kini ga Allah a'a akwai bambanci tsakanin abin da mutum zai yi da gangan ya san kurin ne yayi da wanda kuma zai yi yana zaton abin kirki ne saboda haka hukuncin ya bambanta ga waɗannan da suka yi tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama suka ga mushrikai na li ina rataye ta kubban su a jikin wata bishiya wasu da mata barruki da ita su ma suka ce ya rasu amma ka samo mana za ta alwaq kamar zata alwaf mu ma mu a samo mana bishiyar da za mu rika tabarruki da ita ya rasulullahi manzo Allah ya ce wal innaha sunan laqad qultu kama qala ashabu Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha ce kun faɗi irin abinda mutanen adam Musa suka faɗa masa na cewa ka sa mana ka samo mana abun bauta kamar yadda waɗancan suke da nasu abun bauta qala innakum qaumun tajhalu ko dai mutane da yanzu ba ku rabu da jahilci ba kaga anan bai kyale su ba sai ya nuna musu abinda suke cewa ai musu daidai yake da kace a samo maka wani Allah ba Allah ba haka wannan kafirci ne kuma annabi bai kafirta su saboda ya san ba da gayya da gangan suka yi ba da haka gyarawa mutum musulmi a aqida ba wai yana nufin kafirta shi ba to wani in kana magana cewa abu kaza shirka ne abu kaza kafirci ne abu kaza kaza abu sai ce ka kafirta shi annabi ya ji a wannan na rantsuwa da babansa sai ce la ta'lifu bi aba'ikum kan ku sake rantsuwa da iyayenku faman kana halifan falyahlif billahi aw yasum wanda duk zai rantse ya rantse da Allah ko ya ce man halafa billahi faqad ashrak da zai rantse da wani ba Allah ba yayi shirka wannan ba yana nufin ya ce duk waɗannan da suka yi rantsuwa da ba Allah ba mushrikai ne a gyara musu yake yi daidaita musu sahu yake aqida su saboda maganar aqida ce farko kuma koda a ce na shekara ina karantar da wa mu ranar da ake kare karatun aqida ya kamata a gane wannan kada a zata cewa akwai wani lokaci da an gama karatun aqida a annabi har ya bar duniya ya yana gyaran aqida har ya bar duniya ka duba a rashin lafiyar da zai rasu hadisin Aisha a rashin lafiyar da zai rasu yake jan kunne kada a gina masallaci akan sa, hmm. lokacin da ake gaya masa cewa an je habasha an ga kiristoci suna gina guraren bautansu akan kaburbura ce kada ku waɗannan shirarun khalqi inda Allah Aisha ta ce yuhaddiru ma shana'u yana jan kunne da gargaɗi akan abin da waɗancan suka yi wannan ya faru kafin rasuwar kwana biyar ashe kaga babu ranar da ake daina da'awa akan aƙida? kuma da'awa akan shi shine gatan da za ta musulmi kuma ba wai tana nufin ka kafirta wanda yake wannan laifin bane a'a saboda galibi wasu suna yi suna san cewa daidai suke yi na'am akwai kurakuran da kowa ya san kure yake yi yanzu kamar wanda zai je gun boka ko dan duba matsafi wanda ya san da yake yi wanda babu wani musulmin da ya san cewa wannan ba shirka ba ce. to wannan ba shi ake magana ba amma wani da ake nuna masa cewa akwai wasu da za su iya ceton shi ko ba mai yayi ba Allah ba ya yadda. irin wanda ake ƙoƙarin gyara wa mutane wannan kuma ba shi yake nuna cewa an kama gyara ta ake musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'azu bin jabal yace haƙƙin Allah da yake kan bayansa shine su bauta masa kada su hada komai da shi sannan sai ce ka san haƙƙin bayi da yake kan ubangiji idza fa'alu zalika idan suka aikata haka wato suka tantance suka dantsance tauhidi ga Allah sai mu'az ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haqquhum alaihi an la yu'azziba haƙƙin su akan su shine ba zai musu azaba ba wato ba zai dawwamar da su a wuta ba matukar ba su aikata haka ba ta yi a musu azaba ta laifukan da suka yi amma ba za a musu azaba ta dindindin ba wannan ba shi yake nuna cewa wanda yake da tauhidi kwata kwata shi ba za a yi masa azaba ba a'a wannan yana nuna cewa azabar sama za su zama azaba irin ta waɗanda suke marasa tauhidi ba azabar dawwama a wuta amma ta idan yayi yayi laifuffuka ubangiji ya yafe masa ya shiga aljanna ba tare da ma an masa azabar ba kamar yadda zuwa a hadisin Ubadah ibn fa man sha azaba wa man sha afa anhu wanda ya ga dama ya masa azaba wanda ya ga dama ya masa afuwa inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ubangiji baya gafarta shirka amma yana gafarta abinda duk bai ke shirka ba ga wanda ya so to shine ma'anar allahu ya azziba hukum ba wai yana nufin cewa kenan kuma in kana da tauhidi ka je ka ta cutar jama'a ba a'a wannan baya baya baya nuna haka yana da nuna cewa ba za a yi wa mutum azaba irin ta gaba daya azabar da ba ta yankewa ba yana nuna cewa ta yi a yi masa azaba ta yi kuma a yafe masa sannan in ba za a yi masa azabar ba zai dawoma a cikin ta ba wanda wanda yana nuna falala ta tauhidi yana nuna falalar tauhidi abinda ba wani abu da yake da wannan falala irin tauhidi ba haka tauhidi yana da muhimmanci a rayuwar dan adam yara mutum suna kanana mu rika koya musu tauhidi game da annabi yake koya abdullahi dan abbas sai na karami ni inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wala duk akida ce ya lokacin yana yaro karami amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya masa akida saboda ka yaran ka kanana ma ka koya musu akida sabanin waɗanda su dauki ƴaƴansu kanana su je su kai su makarantun mishan wai saboda suke turanci da yaro yana karami amma yana haka da hannunsa ko yana kiran yesu an koya masa turanci amma an raba shi da musuluncinsa tun yana dan kankani wannan ba asarar da ta kai wannan gara ɗanka ya rayu jahili bai san komai ba amma da aƙidarsa sama da kai shi aje wai ana koya masa turanci kana biyan ma'adu ɗan kuɗi kaga wani biyan dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu wai saboda ɗansa iya turanci wani abin kunya ne wato ba mu da ba abin kunya da ya kai wannan a ce musulmin da yake cikin ƙasa arna ba shi da yadda zai ya kai ɗansa wata makaranta sai ta arna ya ce da ruwa ce to yana gari kamar kano inda ake takamar san manzon Allah amma ba ku da makarantar da za a koya wa 'yan ilimi nagarta mai kwaliti sai an kai shi makarantar kiristoci abin kunya ne idan ka ce a can cikin su kake a tsakiyar su kake dole su yi makarantar mishinari wasu kila wani ce to wannan ba yadda za ka yi to amma kana cikin gari kamar kano amma ɗanka yana makarantar mishinari kai yi babanka yayi ƴaƴanka su jikokinka su kuma ba a tunanin gyara ba a tunanin gyara wani ma takama yake shi ga inda ɗansa yake wallahi wani abin kunya ne Abin kunya ne a harka ilimi wato mun ci baya ba kaɗan ba mun ci baya ba kaɗan ba kuma wannan ilimin da ake gani shi ne zai sa mu samu ɗaukaka. duk wani abin da za ka takama da shi in babu ilimi wa abin da za ka takama da shi kuma. idan ubangiji ya baka kuɗi bai baka ilimi wa ɗagawa kawai za ka yi innal da la yatgha an ra'a mustahab banda dagawa kai ta shirmi tana san wani koyi wani abu ne haka ilimi shine sinadarin rayuwa musamman ilimin da aka gina shi akan kadarko na musulunci amma a ce a Najeriya a Najeriya private universities da muke da su a Najeriya wato jami'o'i masu zaman kansu muna da jami'o'i 41 masu zaman kansu da gwamnatin tarayya ta yi wa rijista jami'a kwaya biyu ce kawai a arewa private university kwaya biyu ce sauran talatin da tara na kudawa ne kuma ka zo ka ce za ka yi rigima da su jami'a fa private university kwaya biyu ce a arewa wanda za ka kira arewa na'am akwai wasu abin nan tsarin siyasa fara ana sa ta arewa amma a zamantakewa sun fi jin kusanci da kudu sama da da arewa haka ba za ka lissafa da jami'o'in da suke kwara ba da haka in banda wannan islamic university ta katsina sai wannan ta ta ta da ke adamawa su kadai ne private university masu rijista a sannan in ka zo ka ce na musulunci wanda suke wakiltar musulunci sai ka samu ba su kwaya hudu ba ba su kwaya cikin arba'in da ɗaya nan cikin hudu ɗin nan akwai wadda wani boka ne ya kafa ta ka ita ce take wakiltar ta kai musulmi akwai wadda wani ɗan dan music ne ya kafa ta eh music kaɗe-kaɗe da raye-raye shi ne sana'arsa shi ya kafa kuma jami'ar jami'ar musulunci ce kima in aka je ana ila wakilan musulmi su za su taso abin kunya ne wallahi abin kunya ne abin kunya ne za ku sai ka samu kwafuta ta ake a samu wawai kyakkyawar firamare kyakkyawar sakandare ta musulmi an rasa su can magana jami'o'i yaki to matuƙar ba a yi ilimi ba ba a samu ilimi mai kyau ba ƙarshe su zo su bautar da mu kana ji kana gani ba da za ka yi kamar yadda suka ce sai sun mai da yan arewa suna dafa sana'a su ta farko sai sun mai dan arewa yana dakon ruwa yana garuwa yana dako to kuma an ɗauko hanya dama abin da dan arewa yake takama da shi siyasa yana ga shi yake rike da siyasa sai wanda ya dora sai wanda ya sauki to yanzu siyasar ta tana neman ta kwace daga hannun dan arewa to ka gaya mu ko da me zai taka da ba in yawan ma'aikata ne a federal government duk su ne duk su ne ke da yawa a federal in kana magana kuɗi ne ba ku da kuɗi su suke da kuɗi in kana magana ilimin boko ne sun fi ga wakilan ku nan a majalisa ba wanda zai iya tashi yi magana saboda ana rigima ma akan sakandare din da yi ta gaskiya ce ko ta goge ce su kuma can galibi wanda za a zaɓa su je sanat za ka samu daga profesoshi sai daktoci mai karamin ilimin shi wanda za ka samu yana da ma kansila sai ka samu sai mai phd zai tsaya kansila a zaɓe shi da haka babu wani magana ɗan siyasa ɗan boko a can duk ɗan siyasa shi ne ɗan boko amma da akwai ɗan siyasa akwai ɗan boko saboda haka wannan ɗan siyasa ne ɗan a saki abin a fasa ne kowa ya samu ba kowa ya rasa ba kowa ya samu da kuma wanda za a ce shi mai hannun jarirai ne saboda shi dan boko ne ba zai bayar ba su can babu wannan saboda haka yaushe za ku iya cin musu akan wani abu Ban matuƙar ba mu dawo mun gyara tafiyar rayuwar mu gaba ɗaya ba babu abin da duk inda ka ga ba kudi kirista to yana hakama da kiristancinsa takama yake da kiristancinsa za a nuno manyan su a coci suna sabis har ma ana karrama su saboda wata bajinta da ake ganin sun yi a ƙasa sun kwato wani abu daga hannun musulmi sun ba kirista a rarraba musu ta kubba amma kuna ku shugabannin ba mai so a haska shi ma kyamara ta haska shi a masallaci addara tsotsai ya kashi ko idan sallar idi ko wani abu ko kamfen ya kawo shi masallaci to baya so ma kamera ta haska shi ka a ce yana yana da sai ka je na roba ruwan mu da bambancin addini to da irin wannan ba inda za ku ba inda za a je ba ba ba abin da za a yi sai dai kawai ta addu'a abin tsoron wallahi mu zama yan gudun hijira a kasan mu a zama dan gudun hijira kamar yadda wani mawaki Ahmad yake wa man namshi fi aradina ga mu a kasar mu amma kamar koro mu yi kamar daga wani aka koro mu muka zo nan wa nahmilu na'shana wa nahmilu fawqana na'shana bi aidina muna dauke da makaranmu da mu to hanyar da aka ɗauko kenan kuma matuƙar waɗanda ake ganin su ne manya ba su ba su saisaitu ba suka gane inda kuren yake to abin ba zai kyau ba Allah zai kiyashe mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi